السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya rufa mana asiri ya sa mu cika da imani a ƙarshen wato al'amarinmu bayan haka ga tambayoyinmu na yau kamar haka yace asalamu assalamu alaikum malam Macen da ta ga al'ada a watan azumi za ta rama azumi eh za ta rama azumi za ta bar eh, za ta aje azumi ta rama bayan sallah ba ciyarwa za ta yi ba a tambaya ta biyu ta ce na haihu a watan azumin bara ban samu damar ramawa ba ga wani azumi ya zo to malam ya zan yi to idan sakaci ne ya hana kiramawa azumin bara din wanda kika ajiye sakaci ne ya hana kiramawa to bayan wannan azumin za ki rama waɗancan ɗin kuma ki ciyar idan kika kai ɗaya sai ki ciyar da miskini ɗaya gobe idan kika kai sai ki ciyar jibi idan kika kai sai ki ciyar a domin yawanci mata akwai sakaci ta haihu a wancan din maimakon ta ɗauki litinin alhamis ko kwana biyu a mako tana ramawa sai ta zauna sai ta ce kuma ai tana shayarwa ne to saboda haka idan mace ta ce za ta bema cewa ina da ciki na haihu ina shayarwa ina da ciki na haihu to wata ba za ta yi azumin ba saboda haka haihuwa ɗaukan ciki da lura ce wanda take da ɗan lokaci daga lokacin da ta haihu kuma ta gama jinin al'ada ta gama jinin biki to kuma sai ta koma rama duk abin da za ta rama daɗin rama azumi ba a jere ake ba balle mutum ya ce zai wahalar da shi saboda haka rama za ta yi da ciyarwa Allah un ya samu dace assalamu alaikum malam Allah ya, ya karɓa mana ibadunmu amin tambaya ta ita ce shin mutum zai iya shiga itikafi na kwana uku a in zai iya daga wani lokaci Allah ya samu dace mutum zai iya shiga itikafi idan yana da wani uzuri da zai hana shi yi gaba ɗaya zai iya shiga ya yi na kwana ukun shi gwargwado ya zauna ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta istighfari ya yi abubuwan da ake a itikafi waɗansu malamai suka ce mutum zai iya shiga bayan asuba waɗansu kuma da faɗuwar rana da zarar rana ta faɗi ana shiga itikafi to duk abin da mutum ya inda rana ne inda safe ne inda da dare ne duka babu wata matsala da izinin Allah subhanahu wataala wannan shine amsan wannan tambaya tambaya ta gaba <clears throat> tana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara malan lafiya da hikima amina rabbal alamin malam tambaya ta shine akan hukuncin nafilan da na sha ganin yan uwa musulmi suke yi wato amma ni a gani a gani na nafilan bata inganta ba a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nafilan kuwa ita ce bayan sallan asuba ni kuma wannan nafilan da mutane suke yi wato yana damuna saboda na san ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka manzo Allah sallallahu hadisai sun tabbatar da cewa ba a nafila bayan sallan asuba sai rana ta fito ta daga haka nan ba a sallan nafila bayan la'asar sai rana ta faɗi haka nan ba a nafila yayin da rana take tsakiya sai ta yi zawali ta ɗan goce kaɗan to amma ina jin nafilan da kaga ake yi bayan sallan asuba ɗin ramar ta atanil fajiri ake yi mutumin da ya zo masallaci bai rak'atan fajr ba sai ya tara ana sallah ba zai ɗuge ya matsa can ya ce bari ya yi su da sauri sannan ya shiga wannan ba a salloli guda biyu a lokaci idza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tada sallah ka zo ka tara ana sallah a masallaci to duk wata sallah babu ita sai wannan da ake yi in kai sai dai ka jona in ma dama a zahar baka yi ba ka tara ana la'asar ba za ka koma gefe ɗaya ta ce bari ka yi ta sai ka zo ka jona a'a sai ka jona liman a matsayin kai a zahar ɗin kake yi kawai ba a salla biyu a lokaci liman na yi kai kuma kana can gefe kana yi idan kuma mai ƙasar ne to kawo kanka da kai masallacin in dole ka bi liman ɗin ka cika dole ka bi liman ɗin ka cika in ma wannan sallan da liman yake musamman da asar misali da ka yi ta a wani masallaci misali wakford a nan sai ka gangaro nan kana zaune a nan masallacin ko za ku yi karatu ko akwai ilimin da za ku ɗauka a ce sunan ba su yi la'asar ɗin ba sai aka tada la'asar a nan ɗin to kai ba za ka koma gefe ka zauna ka ce ni na yi la'asar ɗina a wafrod kafin a yi wannan a manzo Allah sai sai manzo Allah sai ce ka tashi ka bi ɗin kuma la'asar ka ta farko a can wafrod sai ta zamanto maka ita ce ta farilla ta yanzu da ka jona din sai ta zamanto maka ita ce ta ta nafila ba za ka kakkaɓe kayanka ka fita ka ɗauta kalma ka fita an ta da sallah don kai kayi sallah a wani gu ko ana sallah kai kana zaune a can gefe ba a yi saboda haka ina kyautata zaton nafilan da kaga yan uwa suna yi idan aka yi sallan asuba din nan ramara ta akani fajiri suke yi wannan shine sannan kuma filun da aka hana din bayan waɗannan lokutan na filfilu ne waɗanda suke wato na filfilu ne maftuha na filfilu buɗaɗɗu haka buɗaɗɗu su ne ba a yi a waɗannan lokutan amma na filfilu zawatul asbab wanda suke da sababi sababi ne ke haddasa su dole za ka yi su a waɗannan lokutan misali malami na yana koyar mana haddan alkur'ani na yi sallan asuba a wani masallaci da sauri ba minti goma sai na shigo wannan masallaci za mu yi tilawa da malam zai koya mana zai yi nafila na tahiyyatul masjid a wannan lokaci dole ko kuma aka yi mutuwa za mu yi sallan jana'iza ko bayan la'asar misali aka yi mutuwa za a yi sallan jana'iza ba za a ce ai an hana sallah eh, manzo Allah ce an hana sallah ba la'asar sai rana ta faɗi ba wannan wani sababi ne yayi kosin in sallah gawa ce ko kuma a daidai wannan lokacin ba la'asar aka samu kusufi na rana eclipse kusufi na rana dole a je a yi sallah a wannan lokacin har Allah ya yi wannan wannan musiba akwai abubuwa na zawatul asbab su ana yin su kawai da ka yi wa Allah alwashi cewa in ka samu dubu goma a take za ka masa raka'a biyu to sai wani kuka yi la'asar sai ya baka kyautan dubu goma alkawari na Allah me na fila biyu sai ka yi su a lokacin ba ruwansu da cewa wannan yanzu wannan lokacin an hana ko bayan asuba kawai kuna salamu alaikum salamu alaikum sai kaga wani bawan Allah da ka sani da dadewa ah wani ina kake kaza kaza to he yace ga wannan kai ka kirga kaga dubu goma ne da yan kai ma kuma kai kai wa Allah alwashi ana baka kana samu wannan zaka masa a biyu a take to he yayi dace bayan an idar da asuba me zaka yi kai wani sababi ne dubu goma ne ya sabbaba su kuma a lokacin suka samu sai yi kawai Allah ubangiya mana muwafaka idan mutum ya tara kuɗinsa suka kai nisabin zakka zai iya cire musu zakka duk da yake kuɗin ba a hannun shi suke ba amma dai a shi ne masu shi yana hannun waɗansu kenan to anan idan ka tara kuɗi suka kai nisabi sai shekara ta zagayo ta karar da su suna haka idan shekara ta zagaye ta tarar da su suna haka sai ka cire musu zakka idan kuma kudaden ka rarraba su a hannun waɗansu mutane ne to shi kenan kamar masu sayan shares kullum sun san yadda kuɗinsu ya kama in tana da waɗansu kuɗaɗe a hannunka kuma ka san jimilan waɗancan kuɗin babu laifi ka cire amma in babu baka da waɗansu kuɗaɗe da zaka cire musu to sai ka bari he waɗancan sun shigo hannunka shine tamamul milk wato akwai mallakan dukiya akwai cikakkiyar mallakan dukiya mallakan dukiya ta farko shine ka rarraba kudinka miliyon kaza yana hannuwa ne dubu ɗari kaza yana hannuwa ne wannan kudaden ana kiran su a nan lokacin mallakan ka ne cikakkiyar mallaka kuma shine su faɗo hannunka to wannan sharaɗin aka sa tamamul milk tamamul milk su faɗo hannunka domin kana da miliyan goma a hannun wani akwai tendensi in ka je nema ya ce wallahi yan fashi sun tare ne a hanyar kwatano kaza inna lillahi wa inna ilaihi kaga bayan da zaka yi da kuɗin da basu shigo hannunka ba komai na iya faruwa da su to saboda haka wanda suke faɗo hannunka tabbas su za ku cirewa kafin waɗancan su shigo hannunka ko kuma don kawai ka kawar da wannan abin ka cire kana da waɗansu kuɗi a nan ka cire musu la ba'asa ya halatta mutum ya karbi bashi ya je aikin haji ya biya ma kanshi ko kuma mahaifin shi saboda shi bayi da karfi ta wannan hanyar ya halatta ka karbi bashi amma in ka san kana da kuɗin a ƙasa kawai kafin su zo in ne lokacin hajin zai kure maka to ya halatta ka karba kana dawa ka biya ina sannan kuma ya matsayin kudin da ake karba a dan kara mutum dan interest na wato 3% a karba a je haji da su ya ka'ida asali Allah madaukakin sarki ya ce maka limanista a ilaihi sabila sai ya baka ikon zuwa saboda ka karɓo kuɗin da akwai riba akai bai mata so ba ko ka mutu baka yi hajjin ba Allah ya san baka da shi ai don me ya maka sauƙi kai kuma kana so ka kallafa wa kanka to wannan shine abin da ya saukaka na tambayoyin mu a yau sai sanarwa kamar haka wato sashen gudanarwa na asibitin musulmi wato JNI Muslim Hospital and Maternity Home da ke KW9 Kaltingoro Tudun Wada Kaduna na sanarwa daukacin yan uwa musulmi cewa za ta gudanar da aikin tiyata kyauta wanda ta kan shirya shekara-shekara a cikin watan Ramadan za a yi wa jimillar mutum arba'in ne kyauta saboda Allah manya da yara amma masu lalura guda biyu masu laluran ƙaban ciki na farko sai kuma wanda za a musu eh, tiyata na maraina marainan irin masu laluran maraina din nan an shirya gudanar da aikin kamar haka ranan tantancewa wato screening kenan alhamis din nan mai zuwa tara ga wannan watan da muke ciki insha Allahu ranar budewa da kuma fara aiki shine ranar asabar sha ɗaya ga wata da za ta kwana biyu kenan daga alhamis juma'a sai asabar na wannan watan da muke ciki a asibitin musulmi da suke sadawa kaltingoro tudun wada na? sadawa ko sada in kun gane ke kenan al'ibratu bil ma'ana laisa bil lafzi wanda take tudun wada kuma za a fara da karfe tara ne na safe insha Allah tabaraka ta'ala Allah saka musu da alkhairi na'am mu koma alqur'ani da iznin Allah subhanahu ta'ala a inda za mu tashi aya ta 168 ko bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن إن الله لا يضيء أجر المؤمنين نعم Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cikin hikimomin da ya sa ya ƙaddara yaƙin Uhudu shine domin a tantance mumunai na gaskiya sannan kuma a ware munafukan da suke cikin sahun al'umman musulmi wanda da aka gayyace su yaƙin aka ce a su zo a je yaƙi fi sabilillahi ko a kare kai suka ce ai da sun iya yaƙin da sun kware a wajen yaƙi da sun bi su Allah ya ce su a wannan lokacin da suke maganar wato kusancinsu ga kafurci ya fi kusancinsu ga imani za ka ji suna faɗa da bakunansu abinda ba shi bane a cikin zukatansu wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya fi kowa sanin abin da suke koyewa a zuciyarsu na munafurci Allah ce waɗannan mutane su ne alladina qalu li ikhwanihi su ne suke faɗa wa ƴan uwansu da suke tunda su munafukai ne a cikin sahun musulmi suke to zaka ji to wanda bai san su a munafukan ba ai yana ɗaukar su ƴan uwan shi to saboda haka su ne suke cewa duk lokacin da musulmai suka fita domin yan uwansu wani dan uwan shi na jini mumini ne waɗansu yan uwansu na jini ga sunan uba ne ɗa ne wa ne ƙani ne duka yan uwansu na jini waɗanda su sun musulunta sun yi imanin gaskiya idan manzo Allah sassala ya umurce su ya zaburar da su a tafiyaki sai ka ji munafikan sai su su noke su ki zuwa allazina qalu li ikhwanihim sai su rika fada wa yan uwansu da suka yi azaman fita nan wa qa'adu sai su idan aka je yaki aka kashe su su munafukai kullum sai su kai wani uzuri duk lokacin da manzo Allah ya a fita aje yaki sai sun san irin uzurin da za su kawo wani excuse za su kawo meya excuses haka to don su samu ba za su je ba ko su ce inna buyutana auratun wa mahiya bi auratin ko kuma su ce shagalatna amwaluna wa ahluna ko kuma su ka wani uzuri dai to idan suka laɗe suka zauna idan aka tafi yakin aka dawo idan aka ji suka samu labarin an kashe wani da wani da wani da wani da wani an jima wani da wani da wani da wani ciwo wani da wani da wani sun rasa kafa ko sun rasa hannu ko sun rasa wani ɓangare na jikinsu sai ka ji suna ce lau a ƙa'una ai da sun mana ɗa'a da sun mana biyayya da muhammadu ya bi shawararmu ai ma kutilu da ba a kashe su ba ai da mun ba da shawara kar aje yaƙi kar aje Kun Allah ya ce ka faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin kuran da mutuwan ta zo ku tunkuɗe ta daga kanku in kuna da gaskiya man ku tunkuɗe ta ah, mutumin da bai je yaƙi ba baya mutuwa ai ba a yaƙi kawai ake mutuwa ba me yasa kuke mutuwa a gidan mutuwan take zuwa muku to tunda mutuwan ne ba kwa so idan ta zo ku tunkuɗe ta mana daga kanku in kuna da gaskiya in ko masu gaskiya ne Allah sai ya ce musu wanda suke ganin wautan wanda kuke ganin wautan su din nan wai sun ki su bi shawaran ku kada su je jihadi gashi sun je an kashe su Allah ce wanda kuke ganin su kamar wawaye din suna da wauta wai sun ga an kashe su a arha to ba mutuwan arha suke suka yi ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku rika daukan wanda aka kashe su a wajen jihadi din cewa matattu ne Allah yace bal al'amarin ba haka bane tabbas ahya'un inda rabbihim suna nan a raye a wajen ubangijinsu yurzaquna ana azurta su da arziki daban-daban mai ɗimbin yawa za mu karanta hadisai a nan mu ji ran shahidi idan aka zare shi ina ake kai shi Allah ya ce su ɗin na yadda ku kuke murnar rayuwa ku yi murna cewa ba ku je yaƙi ba ga su wani sun je an kashe su an kashe su ku kuna murnan cewa kun tsira ai ku kuna nan a duniya kalau Allah ce to farihina waɗancan da suka mutu sun fi kuma murna domin me farihina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki da murnan irin abinda suka ga Allah ya tanada musu na falala domin shahidi daga lokacin da ake zare ransa yake gani kawai abinda Allah ya tanada masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace idza kharaja ar-ruhu tabi'ahu al-basar duk lokacin da rai ya fita na mutum ko ma ba a wajen jihadi ba duk lokacin da ake zare ran mutum yake ake zare shi yayin da mala'iku suka zare ran suna yin sama da shi za zaka ga ido ya kafu a sama yana kallon inda ake kai wannan ran shi yasa zaka ga duk wanda ya mutu idon shi a buɗe ne suna kallon sama sai an zo daga baya an me an rufe idon haka to yace lokacin da idon zai kafu din nan sama din nan kaga bai kyafta yana kallon inda ake kai ransa ne ina fata an gane ko to suna albishir suna jin daɗi saboda irin falalan da Allah Ubangiji ya da musu yastabshiruna billadina lam yahlaqu bihi zaka da suna neman izini Allah ya musu izini su dawo duniya a dawo musu da ransu su zo su yi wa ƴan uwansu musulmai albishir da irin su abinda suka tarar na cewa muna muku albishir wallahi kada ku yadda ku mutu in ba a ta hanyar jihadi ba kun ga abin da Allah ya tana da mana kuwa albishirinku kun ga kaza da kaza da abin da muka tarar albishirinku kun ga kaza da kaza da kaza wato saboda zakuwa da farin ciki da murnan irin abin da suka gani su shahidan nan Allah ya tanada musu sai su nemi izini Allah ya dawo da ransu mana su fito duniya su zo su yi wa 'yan uwansu musulmai albishir cewa su ma kada su yadda mutuwa ta riske su ba ta hanyar jihadi ba in ya so su koma kabarin su wa yastabshiruna billazina zaka ga suna neman izinin a ba su dama su zo su yi albishir billazina lam yalhaqu bihi ga waɗanda ba su zo suke raye da ba su riske su ba da ba su mutu ba min khalfihim waɗanda suke bayan su cewa Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun kada su ji wani tsoro kada su ji bakin ciki in dai mutuwa ta hanyar jihadi ne su sun ga abin da Allah ya tanada musu kawai so kar wani yayi bakin ciki don ya mutu ta mutuwar jihadi sannan kada ji tsoron komai yayin mutuwar jihadi din Allah ta yastabshiruna za ka ga suna so suna neman izini a ba su dama su zo su bayyana wa musulmin da ba su mutu ba suke da sauran rayuwarsu a doron ƙasa su musu albishir bi ni'imatin min Allah da wata irin ni'ima daga Allah da ya tanada wa wanda suka yi mutuwan shahada wa fadlin da falala mai yawa da Allah ya tanada musu sannan wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin Allah baya tozartar da ladan mu'mini duk wanda ya mutu yana kan imani sannan ya mutuwan shahada to Allah baya ragan shi da komai baya rage masa faralansa ba wanda ya kai su samun gara basa waɗannan mutanen su ne suwa الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح لله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا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 sun rasa rayukan ‘yan uwansu an jijji musu ciwo domin lokacin da aka ji wa musulmai ciwo aka kakkashe su a yakin uhudu kafiran nan suka tafi suka basu a haka sai manzon Allah ya zo yake waɗanda suka sauran masu ɗan raununukan da menene manzon Allah ya sake zaburar da su a wannan lokacin yace su tashi su yi ƙarfin hali su daure su bi kafiran su bi su saboda wani tactics ne na yaki idan kafuri ya ci nasara aka yi nasara aka yi aka yi fada aka yi eniminka suka yi defeating ɗinka suka tafi suka yi suka ga ba wanda biyo su to sun tabbata lallai sun muku mugun duka sun lagwanta ku Wani amma annabi yana so ya nuna musu wani irin taktis ne na yaƙi na soja ya nuna ma waɗancan ɗin fa har yanzu suna nan sai manzo Allah ya ce a bi su ai dole information da labari zai riske su ai cewa kai musulman na faza su ba sun ba biyo ku za ce kai waɗannan wani irin naci ne da su har yanzu ashe da sauransu ina fata an gane to irin wannan ne kai manzo Allah ya nufi su yi to manzo Allah da ya faɗi wannan kaga ai in ba masu imani mai ƙarfi irin na sahabai ba ai da za su ci kai habawa ne haba ka tausaya mana muna fama da ciwo yanzu aka difitin in mu gagawakin yan ga gashi an ji mana cewa ka ce mu sake kuma yunkura mu haura mu bi mutane na har hanyar maka haba ko ba haka ba in wani komanda ne sai a rika dan samun abin da in ba karfin imani ba to manzo Allah yana ba da wannan umurnin kawai istajabu lillahi war rasuli a take suka yi responding kar ga umurnin manzo Allah suka tashi cikin hakan dai suka nuna bajinta da menene da da da kwazo suka bi wadancan din Allah ya ce lillazina ahsanu lalle masu kyautata aiki irin waɗannan sahaba ga duk wanda yake kyautata aiki a cikin al'amuransa wattaqau kuma yake tsoron Allah a rayuwarsa suna da ajirun azu, suna da lada mai girman gaske ladan kuma shine aljanna yayin da sahaban suka tashi suna fita suna bin su ɗin, sai ga waɗansu ‘yan gulmacan kuma ‘yan kawo labari sai suka kama sahabai labari irin don su raunana sahabai da suka ce kai ai waɗancan ɗin da kuke bi fa sun juyo fa sun juyo muku fa kun ga tanadin da suka muku kuma kun ga abin da saki sun karu fa ƙarfinsu ya karu fiye da na da gaskiya mu muna ba ku shawara kar ku tinkare su waɗannan mutanen ku yi haƙuri kawai ku yi haƙuri ku koma ku janye kawai su kuma da suka ji irin wannan sai suka ji kamar wata allura ta kuzari aka musu kuma sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sune alladhina qala lahumun nasu sune waɗannan sahabai musulman da waɗansu mutane yan kawo labari ko munafikai suka zo suka tarar da su suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum waɗancan mutanen da kuke bi fa sun muku mugun tanadi da gangani saboda haka fahshauhum ku ji tsoron gabuwa da su ku janye ku ji tsoro ku ki shafa wa kanku ruwa kai da suka ji irin wannan magana kai fa zadahum imanan sai suka ji imanin su ya increase imanin su ya karu kamar wata allura aka musu ta imani kawai wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana su sannan madalla da wanda muke dogaro da shi muke gadara da shi shine Allah Fankalabu sai suka fita suka kama hanya bi ni'matin min Allah cikin ni'imar imani daga Allah cikin ni'imar takawa cikin ni'ima ta dogaro ga Allah suka kama hanya suka ta tafiya wa fadlin da falalan Allah suka je suka dawo din lam yamsasu su'un babu wani abun bakin ciki ko wata musiba ko mummunan abu da ya shafe su kun san waɗancan ɗin Allah ya jefa musu tsoro suka juya to suka da lami lafiya ba abin da ya shafe su Wata uri Allah suka bi neman yardan Allah sama da yardan mutane kaga ai yardan Allah ne yanzu ai umurni ne yanzu Allah ne da manzonsa suka umurce su su tafi yanzu kuma ga waɗansu mutane sun su kuma suka ba su umarni opposite saɓanin umarnin Allah wai su koma su shafa wa kansu ruwa waɗanci ai sun yi wa kansu tanadi sun musu mugun tanadi kun ga yanzu umurni nawa ne suka zo umarnin Allah da manzon Allah da umarnin mutane munafukai wanda suke discouraging ɗinsu suke raunana su su sai suka zaɓi fattaba sai suka zaɓi su bi neman yardan Allah su nemi su bi umarnin Allah da manzansa don su samu yardan Allah sama da su bi umarnin waɗannan su samu fushin Allah wallahu shi Allah zu fadlin ma'abocin falala ne azimin mai girma ga bayinsa na kwarai daga baya ne sai aka faɗa musu sirrin sirrin waɗannan masu raunana su nan masu sanyaya musu gwiwa Allah ki ai innama zalikumu shaytanu ku duba wannan da yazo yake ba su labarin cewa kada su je an musu mugun tanadi Allah ki wannan shaytan ne innama zalikumu shaytanu wannan shaytan ne yazo yake wannan kudubar yukhawifu awliya'ahu domin ya tsoratar da mabiyansa masoyansa shi shaytan din amma ina sai sai shekai ya tarar musulmai ne mumunai ne taqiyai bai samu kofa ba to Allah ya ce fala takhafuhum kada ku kuskura ku ji tsoron waɗannan mutanen wa ne fushina za ku ji tsoro Ah, Allah ya ba da umarni ce ayi kaza waɗansu sun ce sun ce karkayi da Allah wanne ne za ka fi ji tsoron ukubarsa idan ya tashi kama ka Allah ya ce to falata kafin kar ku ji tsoron waɗannan masu so su hana ku ku janye daga abin da ni Allah na ce ku yi kar ku ji tsoron su mutanen nan da na ce ku bi ni za ku ji tsorona in ji Allah wa khafuni ku ji tsorona in kuntum mu'minina idan ku mumunai ne na kwarai ina fata an gane ko to yanzu za a kawo mana labarin waɗansu kafarai ina son in kawo mana waɗansu hadisai a nan mu ji falalan shahidi da abin da Allah ya tanada wa shahidai a nan ya zo a cikin sahihu muslim kitabul jihad babi na farko fadlul jihadi wal khuruji fi sabilillah falalan yin jihadi da fita yin jihadin domin Allah hadisi a ƙarƙashin wannan na farko ya ce wa ni zuhairu har zuwa an abi hurairata kun taƙaita isnadin abu huraira ya ce ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ta Allah ya lamunce ya lamunce wa liman kharaja fi sabili ga wanda ya fita yin jihadi don Allah Allah ya kurijuhu illa jihad kuma fitan nan da yayi ba abin da ke zuciyarsa sai dai jihadin kawai ba don abin duniya ba illa jihadin fi sabili sai dai jihadi don ɗaukaka kalmata wa imanun bi da imani da ni wa tasdiqun bi rasuli da gaskata manzona Allah ce fa huwa alayya zaminun ni Allah duk musulmin da ya irin wannan fitan ya fita jihadi ba don komai ba ba don neman ganima ba ba don neman shuhura ba ba don neman ɗaukaka ba ba don bajinta ba a'a don dai ɗaukaka karman Allah da imani da Allah da gaskata manzon Allah da ya umurce su su je ɗin Allah ce duk mutumin da ya fita da wannan niyan ni Allah na lamunce masa aljanna kai tsaye idan ya mutu kenan aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko kuma in ban kaddara masa shahadan ba undawo da shi gidansa da ya fito dinnan yana mai ɗauke da alkhairi da albarka da lada mai ɗimbin yawa irin na mujahidun na'ilan ma min ajirin ya samu lada sannan ya samu au ganimatin ko ya samu ganima wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah sallallahu ya ce na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa shine Allah ma min kalmin yuklamu fi sabilillah babu wani ciwo da za a ji wa mutum ta dalilin jihadi da ɗaukaka kalman Allah illa ja a yau malkiyamati ka hayatihi hina kulima face sai wannan raunin ya zo a gobe kiyama kamar lokacin da aka ji masa ciwo. wato ciwon zai zo gobe kiyama fresh randa zai tashi gobe gobe kiyama ya tsaya a gaban Allah ciwo da sara da yanka da sukan da aka masa wajen jihadi zai zo fresh zai zo gashi na danyensa kaman a lokacin aka soke shi ko aka sare shi din launuhu launu dali ga ciwon yana igan jini launin jinin launin shi launin jini ne amma warihuhu miskun kuma kanshin wannan jinin kaman turaren almiski a haka zai tashi gobe kiyama kaga mutum ya zo gashi da ciwo da sara fresh jini na iga kana gani jini ne amma duka jinin inda duk ya iga zaka je kanshi ne na turaren almiski haka zai tsaya a gaban Allah manzo Allah ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da Allah da ran muhammadu ko numfashin muhammadu ke hannunsa laula an ashqa alal muslimina da ba don kada in wahalar da musulmai ba ma qa'attu khilafa sariyatin tabzu fi sabilillahi abada da ba zan taba zama a rayuwata alhalin akwai mujahidun suna yaƙi can ni in zauna da ba zan taɓa zama a rayuwata ba sai dai a filin daga walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum sai dai manzo Allah ce kash bani da yalwan dukiyar da zan iya daukan ɗawainiyar musulmai akan wannan kullum domin jihadi yana buƙatan ci da sha da ɗawainiya da dukiya manzo Allah ce ba zan samu haka ba da na sa musulmai kada su zauna a gida face sai a filin daga wala ya sa'atan su ni ni din nan da ban samu abin nauyin daukan su ba su ma ba su da wannan nauyin daukan kansu wa yashqu alaihim an yatakhallaqu anni da haka da hakan ya wahalar da su manzo Allah ce su dare su barni wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da Allah da ran Muhammadu ke hannunsa lawadittu wallahi ni Muhammadu burina da ana samun wannan abun da ga burina shine anni abzu fi sabilillahi ni Muhammadu rika fita yaƙi saboda Allah fa uktalu a kashe ni sannan Allah ya dawo da raina a daɗin daɗe zuwa wani yaƙin a kashe ni sannan in ya wuce a dawo da raina sannan wani in ya zo je a kashe ni da ina burin wannan a rayuwata saboda ne saboda kawai irin abin da Allah ya tanadawa mai jihadi to mun ji falalan fita jihadi da kuma yin jihadin domin Allah sai babi na biyu na ɗauko mana shi ma hadisi ɗaya falalan yin shahada mutuwa a filin dada domin Allah hadisin sahabin da ya roito shi kai tsaye Anas dan Maliku ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nafsin tamutu laha inda Allah khairun surruha, babu wani rai da zai mutu ya ga wani alkhairi mai tarin yawan da zai faranta masa yayi burin ya daɗa komawa duniya kuma a daɗa kashe shi yace babu ran da zai yi burin ya mutu ya dawo duniya wala anna laha duniya wa ma babu ran da zai ga ina ma wato Allah ya bata duniya da abin da yake cikinta babu wanda zai buri wannan sai dai shahidi wanda ya mutuwan shahada wato ba shi ne kawai zai yi burin ina ma in ya mutu aka kashe shi Allah ya dawo da ransa a dan kashe shi ba mai burin ya mutu ya yi burin a dawo da shi a daɗa kashe shi sai dai shahidi fa innahu yatamanna an a fa yuqtala duniya, dunya shine kadai zai yi burin ina ma in an kashe shi Allah ya dawo da shi duniya a daɗa a kashe shi saboda falalan shahada da zai gani ina fata an gane kowa yana tsoron ɗanɗanon mutuwa ko mutum ya mai tsoron mutuwa yana ganin in ya mutu din nan sau ɗaya ya isa kawai amma ba mai burin ina ya mutu a tada shi a daɗa kashe shi a tada shi a daɗa kashe shi sai wanda aka kashe shi a filin shahada a filin jihadi saboda ɗimbin ladan da zai gani shine kawai zai burin haka sannan babi da yake nuna falalan yin sammako a je jihadi ko a tafi da yamma ko a je da safe hadisin Anas dan Malik yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi yace la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha sammakon da za a ce ga maga ga makiya sun zo a yi sammako a yi ɗamara a je wajensu a ga sun tafi wannan ɗamaran da aka yi da ɗan fitan da aka yi kawai da sunan jihadi aka bi aka dawo ya fi ma mutum abin da ke duniyan nan duniyan nan gaba ɗayanta da abin da ke cikinta na fitan da ya na ɗan wannan lokaci kawai safiyan da ya fita ya dawo ko abun ya faru da yamma a ce ga makiya a ɗan fita bayan la'asar a je a dawo kawai ba a same su ba yace wannan ɗan fitan da aka yi tafi wa mutum duniyan nan da abin da ke cikinta a wajen Allah a tafi har ya samu wannan sai kuma babin abinda Allah ya tana dawa wanda ya mai jihadi a aljanna da irin darajojin da Allah ya tanada masa shi kuma ya zo a hadisin abi sa'id al Allah ya yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya aba sa'id man radiya billahi rabban manzo Allah sallallahu alaihi yace wa abu sa'id al ya kai abu sa'id duk wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan yayi imani da musulunci a matsayin addinin sa yayi imani ya yadda da Muhammadu sallallahu a matsayin annabinsa. sa Allah ya ce manzo Allah ya ce masa wajabat lahu janna aljanna ta wajaba ga wannan bawa Abu فعجب لها أبو سعيد سي أبو سعيد ييما ماكي ونا أبو يبرجشي فقال sai yace ya rasulullah aidha Alayya. da Allah ƙara maimaita mu waɗannan kalmomin unji fafa'ala sai manzo Allah ya maimaita masa sun sai annabi yace ce wa ukhra yurfa'u biha al-abdu mi'ata darajatin fil janna to ga wani kuma wanda zai ƙara ɗaukaka darajar bawa a cikin aljanna har daraja ɗari ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi tsakanin kowane daraja da wace daraja kamar tsakanin sammai da kasai a ce an dora ka misali a gidan sama wannan kan wannan wannan kan wannan har hawa ɗari tsakanin kowane hawa da hawa menene wato kamar tsakanin sammai da kasai darajoji da promotion da za a riƙa mutum a aljanna ya ce gaya maka wa za a yi wa haka kala wa mahiya ya ya yace aikin da za ka yi ka samu irin wannan ɗaukakar shine aljihadu fi sabilillah aljihadu fi sabilillah yin jihadi don ɗaukaka kalman Allah yin jihadi don ɗaukaka kalman Allah to wannan irin abin da Allah ya tanada kaɗan ga mujahidi sannan za a auren ma mujahidi hurul ini matan aljanna saba'in da biyu sannan za a sa masa yaƙutu wata irin hula hula da irin na sarakuna crown wato na ya kutu da lu'ulu'u yana zuwa kai za a sanya masa auren masa da matan aljanna saba'in da biyu to babi na shida shi kuma ina ne rayukan waɗanda suka yi shahada ake kai su domin Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku yi zaton waɗanda aka kashe a filin daga wajen jihadi matattu ne a suna raye a wajen Allah ana azurta su wani azurtawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi mai albarka wanda a wane ne roito shi abu mu'ayya kana haddathana an abdullahi an masruq sa'altu abdullah wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun na tambayi wannan sahabin ma'anan wannan ayar cewa kar a azata wanda suka yi mutuwan shahada matattu ne rayayyu ne kuma suna nan ana azata su a wajen Allah yace eh ya mai fassara ne ce mun tambayi manzo Allah fassara wannan ayan ga yanda ya mana bayanin ta fa kana sai yace arwahuhum rayukan waɗanda suka yi mutuwan shahada idan aka zare ransa fi jawfi tsairin hudurin za a je a bawa waɗansu tsuntsaye koraye da suke cikin aljanna sai su haɗe rayukan laha qanadilul mu'allaqatun bil arshi tsuntsayen suna da waɗansu irin fitilu kanadilun jam'u qindilin wato akwai waɗansu irin yan fitila haka da aka rarrata a cikin aljanna aka makala nan tsuntsayen suke sauka tasrahu min aljannati haythu sha'at tana yawo tana kiwo a cikin aljanna tsuntsaye suna kiwo a cikin aljanna duk inda suka ga dama su je su sha daga ruwan aljanna su ci ƴaƴan itacen aljanna su ci wancan su ci wancan su ci wancan to kaga abin da suke sha na ruwan aljanna da abincin da suke ci da abubuwa da suke ci suna haɗiye shi yana tarar da rayukan shahidan da suka haɗiye a cikin sai can shi kuma ya rika filin ɗin wannan ni'iman a kabarinsa ina fata an gane ko ثم تأوي إلى تلك القناديل idan suka je suka yi shawagi suka sha suka ci daga abin da ke cikin aljanna sai su koma kan waɗannan fitilun masu haske kamar lu'ulu'u sai su sauka a nan fattala ilaihim rabbuhum ittila'an sai Allah madaukakin sarki ya kalle su kallo faqala hal tashahuna shay'an sai ya tambayi tsuntsaye shin kuna sha'awar wani abu qalu ayya shay'in nashtahi me muke sha'awa ya Allah wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na sai Allah tambayi shahidan kuna bukata ne suka ce ya Allah me muke bukata gashi nan ana shawabi da mu a cikin aljanna a sha wannan a ci wannan duk ni'imar tana kalar da rayukanmu mu kuma muna ji rai shine mutum ai innaka bil ruhi la bil jismi insanu fa fa'ala dhalika bihim thalathata marat sai Allah ya tambaye su sau uku falamma ra'aw annahum lan yatruku uh, min an yus'alu qalu yayin da suka ga wato Allah ya tambaye su ya tambaye su sai suka ce to bari dai kawai su nemi wannan alfarma suka ce ya rabbi ya ubangiji nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina ya Allah muna son da Allah ya tambaye su kuna bukatan kare suka ce a'a kuna bukatan kare a'a kuna akwai abinda kuke bukata aljanna suka ce a'a ya Allah me muke bukata kuwa gashi ana shawagi da mu aljanna duk inda muke so ta yadda suka ga Allah dai yana ta tambayar sai suka ce kai to bari su yi roƙon abu ɗaya kawai ya Allah muna so a mai da rayukan mu zuwa ga jikunan mu kuma a mai da mu duniya ka kai mu wani jihadi a ƙara kashe mu domin mu ƙara samun wani ninkin abin da muke samu kuma a nan sabilaka marratan falamma ra'a an laysa lahum hajatun yayin da Allah ya ga kawai ba su da wata bukata su zancen amai da su duniya Allah ya kyale su kai yace ai mutuwa ɗaya ake yi kawai to dalilin da zai sa suke haka din su dawo duniya su yi wa ɗan uwansu albishir kun ga abinda muka tarar kuwa kun ga abin da Allah ta wallahi kada ku yadda ku mutu kuma sai a filin daga Allah ce bari kawai mun bayyana musu a Qur'ani wanda ya ga dama ya mutu a can din wanda ya ga dama kar ya mutu ai na bayyana musu a Qur'ani ba sai kun koma duniya ba ina fata an gane wannan shi ke nuna aljanna in ka shige ta babu fita nan kuma babi na sha yana ta haramcin matan mujahidun idan har yan uwa suka fita jihadi suna can kan boda suna kare mutuncin al'umman musulmi da ƙasashen musulmi to matansu fa wanda ya je ya nemi matansu ya nemi bala'i mutum ya je gida yana sallama da ƴar mujahidun ko kuma yana sallama da matansu har ya yi zina da ita ya yi a opportunity cewa yana can filin dada shi kuma yana neman matansu da kuma girman zunubin wanda yake ha'intansu ta ya za a ƙyan uwanku musulmi sun sai da rayukansu suna can don kare mutuncin musulmi da kasashen musulmai su kuma suna nan kuma ana ha'intansu ana neman matansu ne manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam a hadisin Abu Buraida ce kala hurmatu nisa'il mujahidina haramcin da matan mujahidun suke da shi alal ka'idina da sauran musulman da basu je yaƙi ba ka hurmati ummahatihim yanda uwar mutum take haramun ne a gare shi ya sadu da ita to haka matsayin haramcin neman matan wanda yake jihadi wa ma min rajulin min al-muqa'idina yakhluqu rajulan min al-mujahidin fi ahli fayaquluhu fihi illa wuqifa lahu yawm al-qiyamah fayakhudhu min amalihi ma sha'a fama zannukum yace babu mutumin da zai nemi matan mutumin da ya tafi jihadi ya nemi matansa to face wannan mutumin sai an tsaye da shi gobe kiyama a gaban Allah a kira shi wannan mujahidin a ce zo ga ayyukan alherinsa kaɗe biyan da kake so in ji Allah masu Allah ce mai kake zato zai rage wani abu ba abin da zai rage maka a buɗa mutum ayyukanka na alkhairi gobe kiyama a ce ya zai biyan da yake so da ce ba abin da zai rage zai rage maka komai ba to matsayin matansu amana ne idan suka tafi suna jihadi suna kare mutuncinmu mu kare mutuncin ‘ya'yansu da iyalansu a nan a kai musu abinci a taimaka musu sai na ƙarshe rubutul jannati lishahid manzo Allah yake wannan babu yana nuna tabbatuwar aljanna kai tsaye kawai ga wanda ya mu jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je yaƙi da mushirkai a sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabai suka rika mushirkai isa badar mushirkai sai suka zo suka tarar da musulmai a badar suna kiransu a lokacin yaƙin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada wani ya kuskura ya yi wani abu sai ni na ba shi umarni in ji manzon Allah kada ka kuskura ka yi harbi ko ka yi wani abu sai ni na ba eh, umarni mushirkai suna tahowa suka taho sai da suka zo dab da musulmai sai manzon Allah ya ce musulmai qumu ila jannatin ardu has-samawati wal ard manzon Allah ce bismillah kowa ya zabura zuwa ya fantsama cikin aljanna wanda fadin ta tamkar samai da kasai sai umairu dan kummam al-ansari al-umam yace ya rasulullah jannatun arduha as-samawati wal ard kutsawa cikin waɗannan kafiran tamkar kutsawa ne cikin aljanna wanda fadinta sammai da kasai qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi nan inda kake ganin su aljanna ce a wajen kawai qala bakhil bakhil sai sahabin ne ce kai to ne kamar ya ce ka ka ko ka ce ka na more na more irin wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kace kai kai din nan yace ba wani abu bane ya manzon Allah illa anna raja'ahu wato kawai ina gani har na shiga aljannan ne kawai sai manzo Allah ce insha Allah kana cikin yan aljannan kuwa kai ya fidda waɗansu yan dabino aljuhunshi yana ci yana tauna yana ci yana taunawa kawai yana preparing kansa yana kara womin kansa kawai yana ƙara shiri can sai yace kai idan na tsaya ma ce har in cinye waɗannan yan ƙwayan dabino ma na daɗe a duniya sai ya watsar da su kawai sai ya afka cikinsu su sara yake suka yake sara yake suka yake can kawai kafin ka ce komo shi ma an gama da shi a wajen shi ne sadaqallaha fasaddaqahu ya ya gaskata Allah Allah madaukakin sarki ya gaskata shi manzo Allah sallallahu alaihi a wani hadisi yace kun ga tsaran nan da harbi da ake da kisa da ake a jihadi yace kwata kwata zafin kawai kamar yadda cinnaka za ta yarci ji mutum haka shine kwata kwata raɗaɗi da zafin da wanda ya je jihadi yake ji na mutuwa na fita bai kai dai takwabin ne in ka gan shi haka ya tsoratar da kai ko in ka ga takwabin da tsinin shi da waɗansu kaya-kaya a gefe in ka gan shi ne za ka ga wanda wannan kaza amma manzon Allah lokacin da zai jira a jikinka da zafin da raɗaɗin da fitar ran gaba ɗaya kamar cizon cizon cinnaka yadda yake wa mutum wannan dan zafin haka kawai mujahidu suke ji a su. sai na ƙarshe me hukuncin wanda yake yaƙi don riya da aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi yace ya rasulullah ar-rajulu yuqatilu liyagnam ar-rajulu yuqatilu liriya'an amma anan hadisi mutumin da yake jihadi don riya don a ganshi don a yabe shi don a yi ta maganar shi wane ne yake jihadi don Allah yace man qatala li takuna llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don ɗaukaka kalman Allah to shine ya don Allah madaukakin sarki to waɗannan sune hadisan da na kawo mana a cikin sahihul muslim sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya tambayi sahaban sa suna zaune yace da Allah wa zai gaya mu Ada su waɗanne ne shahidai daga cikin al'umma ka sai sahabai suka kai rasula wanda ya mutu a filin daga a wajen jihadi shine kawai shahidi manzo Allah ce lalle da shahidan al'umma kaɗan ne ashe da shahidan al'umma ta kaɗan ne ashe kaga da irin a zamanin nan nan zai ka samu da waɗansu sun daɗe da tafiya da eh, shahada ɗin sai manzon Allah sansan yake wanda ya mutu a ruwa cikin al'ummata shahidi ne wanda gini ya rufta masa shahidi ne wanda ciwon ciki ya kashe shi shahidi ne wanda aka soke shi da wuka shahidi ne matan da ta mutu tana haihuwa ko a cikin lebo shahidi ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahidun wanda yan fashi ko barayi suka shigo masa suka ce za su kwace kudin shi karfi da yaji ya hana aka yi ta maya aka fafata suka kashe shi shahidi ne man kutila duna irzihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi wajen kare mutuncinsa shahidi ne man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi don kare mutuncin iyalansa wani mutum ne ya shigo zai lalata da iyalanmu yadda da yan fashe can suke Allah rufa mana asiri Allah ya ya ya wannan bala'i in an zo sai a yi zina da yar mutum da matan shi duka a gaban shi sannan su kwace kuɗin kuma su dake shi ko su kashe shi su tafi to wanda ya zabura don ya kare irin iyalansa daga wannan wulakancin da cin mutunci ya rasa ransa anan fa huwa shahidi fa huwa shahidun ya zama to shahidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo shahidai masu yawa irin waɗannan mu duba su kuma wani shortcut ne kawai ya kaga ka tarar da waɗancan the same level a aljanna kai kuma su sai da suka je jihadi suka wuni a daji suka yi watanni suka sa sara suka sa suka suka zo abin nan wannan kuma yana zaune a gida kai ko ya mutu a ruwa ko gini ya rufto masa yana daidai da wancan matukan ya mutu yana da imaninsa ina fata an gane ko wannan kuma wata falala ce da Allah maɗaukakin sarki ke nufin bawa da ita haka nan wanda yake burin ya mutu din a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata mitatan jahiliya manzo Allah ce duk musulmin da ya rayu a duniyar nan bai jihadi ba sannan a zuciyarsa ma kwata-kwata bai tunanin mawata rana zai jihadi bai ma shirya kansa ba to zai mutuwa irin mutuwan jahiliya ne ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya shafi wannan mujahidun ka'ida a musulunci inda wanda ya jihadi ya mutu nan ake binne shi ba a ɗauko gawarsa da za a je wani daji can a fafata wanda suka mutu a wajen nan ake binne su ba a ɗauko gawacinsu a dawo da su gida a dawo da su makabarta na gida inda mutum ya mutu nan ake binne shi amma idan aka ji wa mutum ciwo a can aka sare shi ya dawo gida a ranar ya mutu a gida to a gida za a binne shi ko da an yi kuskure an dawo da wanda ya shahada aka ɗauko gawarsa aka binne shi a makabarta a nan ana tone shi a cire shi a maida shi can inda aka binne shi inda ya shahada sannan su ba a musu wanka ba a musu sallah ba a cire su ba a cire musu tufafin da aka suka mutu a jiki da jinin da saran da menene da kuran da ta turnike su a haka kawai ake binne su da kayan su ina fata an gane ba a musu sallah ba a musu komai da makamantansu sai dai kuma ana rankin ɗinsu idan aka zo binne su a ga wane ne fi ilimin addini a fara tura shi ana tura shi irin yanda ake kabari lahat mai kamar loka ɗin haka ake tura mujahidun a wajen sai dai su kuma waɗannan da suka yi mutuwa da manzo Allah ya lissafa wanda suka yi irin wannan mutuwa a gida wanda ba na filin daga ba su ana musu wanka ana musu sallah ana sanya musu kafan ina fata an gane ko a takaicen takaicewa waɗannan su ne abubuwan da na so in tabo game da abin da ya shafi a shi wannan jihadi da kuma mutuwan shahada da falalan shahidi da dalilin da yasa suke murna suke murna yayin da suka yi mutuwan shahada wata gawa idan ka ɗauko ta a filin daga sai ka ga kamar tana murmushi sai ka ga kawai yana murmushi ne ya mutu ɗin. to tun kafin a zarar ma ya fara ganin ma duk abin da Allah ya tana da masa me zai hana shi murmushi to Allah ubangiji ya karbi shahadar ƴan uwanmu da suka mutu ta wannan hanya Allah ubangiji ya kyautata damu karshen ya mana albarka ya ba mu zaman lafiya ya agaza wa shugabanninmu da ƙasanmu Najeriya ya ba mu kwanciyar hankali innahu waliyu zalika wal qadiru alai فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله yace Allah ya tsara malar lafiya ga nuna a baiwa lafiya da aka <laughs> ya ce